Zaki na ce baki mun kina mun bayani a dunkule. Na? Kina mun bayani a dunkule, baki mun bayani ban fahimci. Bayanin ne yanda ne maka din haka abin. Ita ba sai me kika aikata ba. Kawai kin mun magana a dunkule. Shirka kika yi ko ko giya kika sha? Na? Giya kika sha? Ba ɗaya ɗan waje To me kika yi? na gaya maka a bayani na na ƙarshen da na akwai wanda ya nuna cewa zai cika mun to amma ta hanyar da na biye mishi hmm. abin da ya yi min daɗi da kuma a doron duniya tun da na ke ban aiki da kuma kamar to kin biye mishi kuma bai baki ba na kin biye mishi ne kuma bai baki ba bai bani na'am Eh. ya ya miki alƙawari ce idan maybe ko kika biya masa bukatar shi eh, eh bukatar shi zai baki kuɗin eh. kuma kika biya mishi kuma bai baki ba sai ya ce miki mene to na me ya ce miki to bayan kin biya mishi bukatan shi hanya hanya kawai yake a ah. cewa nake ina zuwa ki fahimtar da ni abu guda daya aikin je neman wannan maganan cikin kudin haya ne ko kuma kika yanu ne sai ya lalata da ke misali bayan da zaki kika amince to me yasa da ya biya bukatun ya kamata ɗauki kuɗin ki a lokacin ya mika miki hannun me ya ce miki ni kaina ina ina damar aiki da aka sami cikin kuɗi wacce ta haife ni wallahi ina kuka ina nanatawa ban taɓa aikata maka ba na na fahimce ki na fahimce ki wannan kuma za a sashi a babin kaddara ne war wannan wannan kuma Allah ya ga me ya faru da ke amma yanzu ai haƙƙin ki ne kuma tunda ya sa kin zubar da mutunci ki ya sa kin yi kaza kaza to yanzu haƙƙin ki ne kuma ya baki wannan abu shi yanzu tun da abin ma ya zama a haka ko eh. sai na fita harkar shi gaba ɗaya tun da ya nuna cewa shi ga iya abu da ke da bukatar kwata kasa ko da wani lokaci to ni ya shafin a matsayin na rasa inda zan tsari na yanzu ko komi bai baki ba kwata-kwata ma na fita harkar shi ok yanzu komi bai baki ba kenan komai ke kuma kina ganin ya kamata a kyale shi ya ci banza ko? Hmm? ni fa na jama kaina tunda inda ba kai shi na yi ba haka ba duk wannan abin da nake so ku gane rayuwa bayan da ba ta kai mutum rayuwa yakan sa mutum ya sha giya rayuwa yakan sa mutum ya yi shirka rayuwa yakan sa kaza kaza kaza amma mutum musulmi mai imani duk abin da ya faru da shi ya riga ya san daga Allah ne kuma an ba shi dama ya roƙi Allah ya gafarta mishi haka ne haka ne haka ma yana cikin addu'a to amma shi kuma sai a kyale shi haka nan shi kuma gara a nuna mishi cewa abin da ya yi ba kyau ba ne domin gobe kada ya yi a gurin wani abin da nake so ki gane kenan eh domin ba mamaki don ba mamaki ire-iren su suna da yawa wanda za su in suka nemi mata wanda suke suna halin haula'i da sun biya musu bukatun su kuma shi kenan sun suna ganin kamar bayan da mutum zai yi ai mutum ba zai iya neman haƙƙin shi ba kuskure ne wannan ya kamata su ma a nuna musu iyakansu. to amma saboda yanayi da muke ciki mu nan arewa kin ga ba za mu iya ba akwai kunya akwai kaza kaza amma inda macen kudu ne ma haka wallahi bai isa ba za ta kai shi kara kuma a nema maka hakin wannan kuma wani abu da zalimi da ta aikata kuma ita da Allah ta ne tunda ba kowa kika saba ba Allah kika saba kuma Allah in ya ga dama zai yafe miki tunda shi mai gafara ne mai jin kai so abin da nake so mu rika kallo kenan kin yi ne ba wai aksaranki kuma ba sana'anki bane ba halinki bane you know lura ne ya kai ki haka ko ba haka bane ainihin tambaye ni ma aikin tambaye na ce miki ban da shi inda ni ma mai hali irin ce zan ce to ki zo in yi lalata da ke mana in baki kuɗin ko ba haka bane ai na jin niki mun magana amma kuma na miki gaskiyar magana ni ba da hali da zan taimaka miki dai a yanzu shi kuma yanzu ya yaudare ki ya nuna miki yana da halin da zai taimake ki amma kuma ga abin da ya yi miki shi yasa na ce inda a kudu ne wannan laifi da kika ke da Allah ki ne Allah zai gafarta miki to amma shi ma ya kamata a nuna mai iyakan shi you know Mai kin gaya ya ci banza kenan ya tafi a banza no no no no gaskiya inda ni ina da iko da ke wallahi sai na kai karin shi wallahi inda ina da iko da ke domin a taka ire-iren su burki su suna ganin kamar sun yi wani abu ne to amma tun da ke ba za ki ya ba shikenan sai ki ta roƙon Allah Allah ya ki miki fita kuma Allah shi ya fi miki amma kar ki ɗauki wannan abin ki sa a ranki yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya kaddara miki tun kina cikin mahaifiyarki haka zai faru da ku yawwa so ki ta fari kuma na imani har ga Allah Allah zai yafe miki kuma zai kawo miki mafita insha Allah rabbi in Allah ya so yadda zai kawo miki mafita ni ma Allah ya hore mu na abu kamar da na ga miki zan nemi ki in baki abubuwa ne sun ja ba kamar da ba eh. insha Allah na gode yawwa karki da mukan ki fada ki je ki fada cikin wani hali kuma na ciwo ko wani abu dai kai ban Allah Allah ba mutum bane zai yafe miki insha Allah na gode na gode Allah ya kyauta masha Allah